a kokarin da hukumar kwastan a najeriya ke yi na ƙara samun kudaden shiga ga gwamnatin ƙasar sabanin dogaro da man fetur da gwamnatin najeriya ke yi rundunar kwastam ta daya mai kula da jihohin lagos da ogun ta tara kudaden shiga a watanni hudun da suka gabata na naira biliyan biyar da miliyan ɗari a hira da manema labarai a lagos controller rundunar hukumar ta daya alhaji muhammad ali ya ce kudin an same su ne daga kayayyakin da gwamnatin kasar ta haramta shigowa da su kayayyakin dai sun hada da manyan motoci na alfarma 34 da buhunan shinkafa na kusan dubu arba'in sai kaji 'yan kasar waje na kankara da man girki da kunshin tabar wiwi dubu uku da dari bakwai da casa'in da biyu mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da ka ga babu Eh, nabdar number kaga cewa ba maganin kwarai ba ne saboda haka mu san hadarin da zai kawo ba maganin kala kala kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali tun da na duba ga basu da nabdar number mulmuna tsaye da driver mu fara buɗe board mu duba aka yi kawai sai shiga daji kaga cewa ba gaskiya kenan sai muka ɗauko su suna nan yanzu abinda doka ta ce mu yi mun handin oba to ma'aikatan nafda to ba ne takarda sun taken oba na yi handin oba sai in tura ya kwata na ba su kaga kowa na da shaida kenan a cewar controller muhammad ali hukuma ba za ta gajiya ba wajen kama haramtattun kayayyaki ko kayan da aka yi koren biya musu haraji kama daga tashoshin jiragen ruwa zuwa kan iyakokin najeriya da sauran kasashe makwabta a inda zaɓe ya karato na ƙasa da kwanaki arba'in a ƙasar kuma tare da sauran jami'an tsaro yanzu haka sun dukufa wajen sa ido na kamawa tare da haramta shigowa najeriya da makamai da sauran kwayoyi masu sa maye kuma za a iya amfani da su wajen tada fitina a lokacin zabuka masu zuwa ko a bara ma dai sai da hukumar ta kwastan a shiyar lagos ta kama makamai fiye da 700 wanda aka shigo da su kasar ba tare da izini ba to ko akwai kira da controller zai yi wa 'yan najeriya game da harkar fasakori kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida zaka ga abu ya zo maka cikin ka'ida in kuma ba baka bi abin da aka ce ba baka bi doka ba to zaka samu sabani to shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun to a daina shigowa da shi sannan kuma mu kuma yan yan Najeriya mu taimaka ma custom wannan fa aiki da custom suke ba suna yi domin kansu bane wannan kuɗin da suke tarawa daga cikin wannan kuɗin ne ake gina hanyoyi daga cikin wannan kuɗin ne ake gina asibiti baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos